Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa barkanmu da yau barkanmu da haɗuwa da ku a wannan bidiyo. Wannan bidiyon shine hanyar da na faɗa na ce zan kawo muku ita. Wannan hanyar da yawan masu harkar online suna bin wannan hanya saboda hanya ce mai matukar amfani wajen samun mutane har wajen samun kuɗi online gaskiya. Ba kuɗinka za ka saka ba za ka saka kuɗinka ba amma dai abu ne wanda zaka yi shi ka yi haƙuri ka fara yin abun zai ma matukar amfani. wannan hanya wani website ne mai suna medium wanda suna da application a play store za ka je ka fara yin rijista a website din nasu ka saita komai naka so sannan sai ka zo ka download na application nasu sai ka yi login abin da ake yi shine abin ka iya abin da ka iya akan shi zaka na bayani misali ka iya samu scholarship sababbin scholarship wanda suka fito haka sai ka zo kana yin posting akan scholarship saboda amfanin shi ne website din yana da SEO sosai za ka iya posting awa uku ka gan shi a Google to idan ka tara mutanen ka misali kana yin posting akan scholarship ka tara mutane dubu goma wanda suke bibiya ka akan irin sababbin scholarship to da zarar ka samu za ka iya hika buɗe website naka in ka buɗe website naka in kai posting akan website ka nan kuma hika zo kai rabin bayani haka sai ka saka link wannan za a bi wannan site din naka a je a duba to wannan a ranar ɗaya za ka iya samun biyu dubu biyar dubu goma da sauransu duk wani abu da ka sani dan abin da ka iya in ka iya graphic design zaka zo kana yin bayani akan graphic design idan ka iya coding hanyar samun gwari mai inganci kenan idan ka iya coding ka zo kana yin bayani akan coding wani ka kwarewa ka zima magana ya baka aiki ka samu za zaka iya samun aikin miliyan ɗari fiye da haka ma kware da gaske yawan youtuber mai haka da masu harka online wanda suka sani suna bin irin wannan hanyar ne to bara dai na dan yi muku dan bayani in nuna muku ne da cikin application din nasu yake bara na bude muku shi magani don network bai ba mu matsala ba to wannan da kuke gani shine to wannan ina ga shine account ina wanda na bude ban ma fara abubuwa sosai ba gaskiya akai to wannan da shine account ina saboda ina ga network ne za ku ga abubuwa na haka to za ka iya zuwa da abubuwan da ka san za ka dinga abu akai haka coding da sauransu abin da zai kasancewa lafiya lau ka iya shi saboda akan shi ne za ka na foskin idan kana hada bitu website ka zo ka rubuta kana hada bitu website ko kana koya da hauransu to duk wani ya sacin abu guda kai mai wannan post kuma zai iya maka magana sai ka lalubu wani email ko kuma wani number ka ka dinga sakawa da za a dinga yi ma magana wannan shine abin da cewa ka iya akan shi zaka na posting kada wanda kada ka zo kai posting din ko ka kofo na wani ka zo kai abun wani ma magana ya za ka hada mai website ya za ka hada mai application baka iya ba kaga ka samu aiki amma kuma baka da damar yi so da yawa a wannan hanyoyin suke bi domin samun kuɗi a online ta wannan hanyar ne saboda SEO ɗin da abin yake da shi SEO ɗin shine ai sacin ɗin abin ya kai wa mutum ne misali na zo ban san yadda ake hada application ba na rubuta ko da turanci ko da hausa na san yadda ake hada application sai na zo na ga kayi bayanin yadda ake hada ko abubuwan da ake amfani da su ko website haka ko wani abu so na ga ban gane ba dai ko kuma ina buƙatar bayani ko ina so in kana koya na biya ka koya min to shi ne ma magana ta email ɗinka kai kuma za ka yi reply kana irin wannan abin ne dama already kana da bidiyo bidiyoyin ka yi so lafiya lau za ka sayi min da bidiyon ni kuma na zo na abin to haka ake yi amma in kana da lokaci kasancewa na harka online din harka ce ba wai lalle sai mutane lalle ka samu mutane wanda zaka yi bidiyo ba zaka yi bidiyo kawai ka haɗa bidiyon ka bar shi dole wata rana idan ka tashi zaka iya siyar da shi ko kuma zai iya maka magana akai daman kaya abin ka kawai sai dai ka siyar wannan shine saboda SEO da yake da yake da wayannan website din SEO din website din ka wannan yafi saboda a awa uku kadai za a iya ganin post din ka a Google kuna amfani da wannan hanyar ka je ku yanzu idan kana da lokaci ka je ka bude account ka dauko application din ka yi login ka dinga yin posting akan irin abin da ka iya wannan shine insha Allah ka ga wannan saboda viewers din da ake samu za ka iya samun viewers dubu biyar fa a rana kaga da alam mai laifi